This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba ashirin ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. zababben shugaban amurka donald trump ya zaɓi wani kwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta wall street a matsayin sakataren ma'aikatar cinikayya a sabuwar gwamnatinsa gwamnatin amurka ta amince da ɗan takarar ɓangaren adawa kasar venezuela edmundo gonzalez a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin bryansk na rasha da makamai masu linzami da ke cin nisan zango irar ballistic da amurka ta samar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce nan ba da dadewa ba za ta magance matsalar tsaro a jihar Zamfara da ma sauran yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Ta kuma bukaci jama'a su taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri don kawo ƙarshen matsalar. Muna nan muna aiki ba dare ba rana kuma ba ja da baya. amma kuma muna amfani da wannan dama mu kira 'yan najeriya duk dai ya kamata kowa ya sani cewa wannan yakin ba na soja ne kaɗai ba dukanmu ya kamata mu haɗa karfi da karfe a samu a taimaka wa soja da bayanan sirri group captain ibrahim bakar mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji yadda 'yan najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su. bayan da Chidinma Adeshina wadda ta wakilci Najeriya a gasar sarauniyar kyau ta duniya ta wannan shekarar ta zo ta biyu a gasar. Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda ya tattauna a kan 'yancin 'yan jarida da kuma iyakokin da ke tattare da aikin bisa ga doka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a jiya talata zababben shugaban amurka donald trump ya zaɓi wani ƙwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta wall street a matsayin sakataren cinikayya a sabuwar gwamnatinsa biloniya howard letnick mai shekaru 63 a duniya ɗaya ne daga cikin shugabanni a tawagar shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnatin trump da ke taimakawa wajen tantance ɗimbin mutane da za su zauni manyan mukamin gwamnati da zarar trump ya kama aiki a ranar 20 ga watan janairu latinik ya kasance mai daga murya wajen mara trump baya a 'yan watannin baya-bayan nan an ruwaito latinik wanda shine shugaba kuma mamallakin kamfanin hada-hadar kudi na canto fitzgerald global ya rika tunanin zama sakataren baitulmali wani babban mukami da trump din bai kai ga cikewa ba na kusa da trump sun karar da cewa losnick ya sauka a kan layin waɗanda aka zaton za su ɗare kujerar sakataren baitul malin inda aka rika dambarwar ganin yiwuwar ta ga wani hamshakin mai harkar zuba hannun jari scott bassett a ranar talata gwamnatin amurka ta amince da ɗan takarar bangaren adawan ƙasar venezuela edmundo gonzalez a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ke kudancin amurka watanni bayan shugaba nicolas maduro ya yi ikirarin lashe zaben na watan yuli sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya amince da gonzales cikin wata wallafa a kafar x inda a ciki ya nemi a girmama zaɓin da masu kada ƙuri'a suka yi a venezuela gwamnatin shugaba joe biden ta ce gonzales ne ya samu mafi rinjayen ƙuri'u a zaben mai cike da takaddama na ranar 28 ga watan yuli aka kuma gaza amincewa da shi a matsayin zaɓen shugaban ƙasa hukumar zaben ƙasar ta venezuela wadda ke makare da masu biyayya ga maduro ta bayyana maduro a matsayin wanda ya lashe zaben sa'o'i bayan kammala kada ƙuri'a haka zalika ba kamar yadda aka saba gani a zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a baya ba a ƙasar wannan karan hukumomin zaɓe ba su ba da wani ƙarin haske ba kan yadda aka ƙidaya ƙuri'un da aka kaɗa. a jiya talata ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin bryansk na rasha a gabanin wayewar gari harin da bangarorin masu fada da juna suka ce shine hari na farko da aka kai da makamai masu linzami da ke cin nisan zango irar ballistic da amurka ta samar bangarorin biyu sun yi jayayya kan karfin harin da ya zo kwanaki biyu bayan fitar da rahoton da ya ce shugaban amurka joe biden ya sauya manufar amurka inda ya amince da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin nisan zango a daidai lokacin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ke cika kwanaki dubu daya jami'an amurka biyu sun tabbatar wa murya amurka a ran talata cewa manufarta ta haramtawa ukraine yin amfani da makaman da amurka ta samar masu cin nisan zango ta sauya inda makaman suka rika dira kan mahimman wurare a cikin kuryar rasha a ranar litinin mataimakiyar sakatare yada labaran pentagon sabrina singh ta ita tabbatar da sauyin da aka samu to sai dai ta ce moscow ba ta da wata hujjar yin korafi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Rundunar sojan Najeriya ta ce nan ba da daɗewa ba matsalar tsaro za ta zama tarihi a jihar Zamfara, yayin da take haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro don magance matsalar, kamar yadda Birgediya Janar Timothy Oporum ya bayyana. wannan dai na zuwa ne bayan korafin da wasu al'ummomi suka yi na rashin samun ɗaukin jami'an tsaro a lokacin da 'yan bindiga ke kai masa farmaki rundunar sojan ta kuma buƙaci jama'a su taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri don a gudu tare a tsira tare wakilin muryar amurka abdulrazak bello kaura na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rundunar sojan najeriya ta ce ta ƙara tankaɗe mara da kuma da ufa ka'in da na'in don tabbatar da ta murkushe 'yan bindigar da ke addabar al'ummomi musamman a yankin jihar Zamfara da ma sauran sassan arewa masu yammacin Najeriya. Babban kwamandan Brigade ta ɗaya da ke da hedikwata a garin Gusau, Brigadier Janar Timothy Ofurum, shi ne bayyana hakan a lokacin da yake mayar da bahasi akan korafin da wasu al'ummomi suka yi musamman a yankunan jihar Zamfara, inda suke kokawa akan rashin samun ɗaukin jami'an tsaro a lokacin da 'yan bindigar suka kai masu hari. Jihar Ofurum wanda ya ce dakarun soja a jihar Zamfara na aiki ba dare ba rana don dawowa da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma tabbatar da an kaɓe 'yan bindiga da ke yankin. Ya ce dakarun sojin brigade ta ɗaya ƙarƙashin yanki na takwas rundunar sojin Najeriya da ke aiki ƙarƙashin shirin na yaƙi da 'yan ta'adda da ake kira Operation Fansar Yamma na aiki tukuru da zumar ganin an kawar da 'yan bindiga da sauran masu aikan ta'addanci da ke addabar wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya. general ya ce suna nan suna aiki haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da zimmar ganin an samu nasarar dawa da zaman lafiya a yankin. Uh, Mun gudanar da ayyuka masu tarin yawa haɗin gwiwa da sojin sama da sauran jami'an tsaro kuma a hakika muna samun nasara. A saboda haka sai Birgediya Janar Ofurum ya ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba ayyukan 'yan bindiga da sauran masu ta'addanci zai zama tarihi a yankin. and I want to assure the Ja public. Ya ina son baya al'umma tabbacin cewa muna nan muna aiki babu kama hannun yaro don ganin mun magance wannan matsalar. Ina ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba wannan lamari na aikin ta'addanci zai zama tarihi a wannan yanki. past sai dai ya ce akwai bukatar samun taimakon al'umma wajen ganin an samu nasarar dawowa da zaman lafiya tsakanin al'ummar. want to employ the general public to support. Da haka nake kira ga al'umma da su taimakawa dakarun soji da masu ran jami'an tsaro saboda aikin samar da tsaro na kowa da kowa ne ba wai kawai na jami'an tsaro kaɗai ba ya ce aikin tsaro kamar teburi ne mai kafa uku idan babu kafa ɗaya to tabbas teburin ba zai zauna da kyau ba. To shi ma Hafsan sojin sama mai magana da yawon na rundunar tsaro ta kasar nan gurf Captain Ibrahim Bukar ya ce dakarun sojin Najeriya na amfani da dabarun yaki iri daban-daban da zambar ganin an samu nasarar kai karshen su. To kamar da ka sani ne muna nan muna aiki ba dare ba rana kuma ba ja da baya amma kuma muna amfani da wannan dama mu kira 'yan Najeriya duk dai ya kamata kowa ya sani cewa wannan yakin ba na soja ne kaɗai ba dukanmu ya kamata mu haɗa karfi da karfe a samu a taimaka wa soja da bayanan sirri kana ganin wannan mutane kamin su zo su cutar da mu a samu a gaya mana da gaggawa sai mu samu mu ainihin dakile wannan aika-aikansu. Ayyukan 'yan bindiga a jihar Zamfara da ma wasu sassan Najeriya na ci gaba da ciwo al'umma da gwamnati tuwa ƙwarya ganin irin yadda a kullum ake hasarar rayuka da dukiyoyi sakamakon kalubalen tsarar da kasar ke fama da shi Abdulrazak bello kaura sashen hausa na muri amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya madalla a gaida Abdulrazak bello kaura shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga karashen labaran duniya a ranar talatin nan ma'aikatar harkokin wajen farisa wato iran ta mai da martani cikin kakkausan lafazi inda ta ce zalunci ne sabbin takunkuman da kungiyar tarayyar turai ta aza mata saboda marawa rasha baya a yakin da rashan ke yi da ukraine mai magana da yawan ma'aikatar ismail bakhe ya faɗa cikin wata sanarwa cewa tun da shugaban ukraine da kanshi ya tabbatar da babu wani makamin iran irar balist da aka shiga cikin ƙasar rasha babu adalci kan matakin ƙungiyar tarayyar turan da birtaniya na ƙaƙabawa iran ɗin takunkumai a ranar talata ma'aikatar harkokin wajen ta yi sammacin jakadan ƙasar hungary wadda a yanzu ke shugabantar ƙungiyar tarayyar turan domin nuna adawa ga sabbin takunkuman a ranar litinin ne kungiyar tarayyar turai da birtaniya suka faɗaɗa takunkumai a kan iran bisa zargin da suke mata na marawa yakin da rasha ke yi da ukraine baya da ya hada da kaikaitar kamfanin tafiye-tafiye ta ruwa na kasar sundukan jiragen ruwa da tashoshin ruwa da ake amfani da su wajen yin jigilar jirage marasa matuki da makamai masu linzami Ƙungiyar likitoci marasa shinge sun faɗa a ranar Talata cewa sun dakatar da ayyukansu a sassan babban birnin ƙasar Haiti, Port-au-Prince da sauran manyan yankunan sassan birnin sakamakon ƙaruwar tashe-tashen hankula da barazana ga ma'aikatanta da 'yan sandan Haiti ke musu. dakatar da ayyukan zai fara ne daga yau laraba har sai illa masha Allahu cewar ƙungiyar ta MSF. msf din ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tun wani mummunan hari da aka kai kan ɗaya daga cikin motocinta na ɗaukar marasa lafiya a makon jiya 'yan sanda ke ta ci gaba da tsaye da motocinsu da yi wa ma'aikatansu barazana kai tsaye a wasu lokutan barazanar kisa ko ta fyaɗe. shugaban kungiyar ta msf a haiti christopher grenier ya ce sun saba gudanar da ayyukansu a mummunan yanayin rashin tsaro a haiti da ma sauran wurare to amma idan aka ce jami'an tsaro ne kuma ke zama barazana kai tsaye ba su da wani zaɓi illa su tattara su dakatar da ayyukan da suke yi tun cikin girma da arziki mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ƙasar ta haiti ya iya ce ƙala a lokacin da aka nemi jin ta bakinsa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kwanan nan ne aka yi bikin zabar sarauniyar kyau ta duniya karo na 73 a kasar Mexico. Chidinma Adeshina wadda ta wakilci Najeriya a gasar ta bana ita ce ta zo ta biyu yayin da wakiliyar kasar Denmark Victoria Kier Thelvik ta lashe gasar. Nasarar da matashiyar daga Najeriya ta samu na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya a gida da waje duba da irin gwagwarmaya da ta yi a baya. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Ramatu Garba Baba ta haɗa mana daga Jamus. Matakin zakulo waɗanda za a fafata da su don su wakilci ƙasarsu a gasar sarauniyar kyau ta duniya. Aiki ne tukuru wanda ya kunshi bin wasu ƙa'idoji. a sakamakon hakan ne ma masu shirya gasar a afirka ta kudu suka ce sun hana cidin ma a deshina wata 'yar najeriya da aka haifa a kasar wakiltar kasar wato ta afirka ta kudu sai dai daga ƙarshe matashiyar ta yi nasarar zuwa ta biyu a gasar sarauniyar kyau ta duniya da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata inda ta sake ɗaukar hankalin duniya ga matasa kamar su ehimagi Nasarar Miss Chidinma 'yar shekaru 23 da haihuwa wani abin farin ciki ne mai karfafa gwiwa. Na yi murna matuka da naga ta zo ta biyu duk da cewa na so da ta lashe gasar saboda jajircewarta da kuma yadda ta tsaya tsayin daka duk da kalubalen da ta ci karo da su baya ga kyawunta tana da basira ta jan hankalin masu kallo da kaifin basirarta ga hafsa tijjani kuwa ta ce sakamakon wannan gasar ya ƙara nuna cewa idan mutum ya jajirce shakka babu zai ga cikan burinsa In my opinion, on her own journey, it just shows that sometimes, like the, there's obstacles in the way. A ra'ayina na bibi takararta na kuma koyi darasi cewa a duk lokacin da ka ci karo da kalubale to yadda mutum zai shawo kan kalubalen rayuwa shi ma wani karatu ne na daban kaliya da ta mance da rashin adalcin da aka mata a afirka ta kudu ta yi amfani da wannan dama kuma har ta kai ga gaci masana da masu sharhi kan al'amuran yau da kullun kamar mr abel alhaji yana da ganin akwai jan aiki a gaban masu shirya gasar Duk da cewa masu tsara gasar sun sha jaddada cewa matakan da suke bi a zaɓar sarauniyar kyau suna taka tsantsan tare da tabbatar da adalci. The international beauty competitions Ya ce ya kamata su dinga fayyace komai da kwatanta adalci duk da cewa da dama na ganin matashiyar ta cancanci ta lashe gasar amma hakan bai yiwu ba wanda kuma ake ganin baya rasa nasaba da cece kucen da aka yi ta yi kan shigar ta gasar a afirka ta kudu na iya cewa akwai sauran aiki a gabansu na aisha suleiman abubakar sani da gani na cidin na ta samu matsayin sani bisa ga cancanta ba wai don an tausaya mata ba ko kuma an mata rangwame wai duba ga abin da ya faru da ita a baya ba kuma ta fice a fannoni da dama in mun duba ciki har da wayewa iya magana kuma ta kasance ita mai kwarjini ce da gaskiya a lokacin tambayoyi ta bayar da amsoshi masu tasiri kan al'amura kamar bambancin al'adu da girmama dan adam wanda ya burge alkalai da masu kallo kuma sosai yan mata dai sama da ɗari daga sassa daban-daban na duniya ne suka shiga gasar da ta gudana a ƙasar mexico inda wakiliyar ƙasar denmark ta zo ta ɗaya ramatu garba baba muryar amurka daga birnin bon. na tarayyar Jamus. Madalla a gaida Ramatu Garba Baba. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. kaman za a hana su daman da dokoki ne na najeriya ya ba su na su bayyana ra'ayinsu akan abubuwa da ya shafi ƙasa su kuma fallasa ta'annati da dukiyan al'umma. Jama'a Assalamu alaikum. ko baya ga dokoki a matakai daban-daban da suka yi tanadin 'yancin bayyana ra'ayi da faɗar albarkacin baki masana da manazarta sun tabbatar da cewa sha'anin watsa labarai ko aikin jarida babban gimshiki ne na tabbatuwa da wanzuwar kowane irin tsari na demokuraɗiyya hakan na nufin ba wani tsari na demokuraɗiyya da zai sami ci gaba muddin babu 'yancin yada labarai da aikin jarida. dalilin da ya sama wasu ke kallon bangaren na watsa labarai a matsayin bangare na hudu na gwamnati bayan bangaren zartarwa da na shari'a da kuma na majalisar dokoki cikakken tsari na demokuraɗiyya a cewar masana shine wanda ya kunshi bangaren adawa da kuma musamman kafafen yada labarai masu zaman kansu da kullum za su ci gaba da bibiyar haƙƙoƙin 'yan ƙasa a kan gwamnati da kuma haƙƙoƙin gwamnati kanta a kan 'yan ƙasar To sai dai bincike ya nuna cewa ma'aikatan jarida ko kafafen yada labarai na ci gaba da fuskantar kalubale, tsangwama har ma da cin zarafi da barazana iri daban-daban a kasashe da dama na duniya. Har ma da waɗanda ke da awar bin tafarkin demokuraɗiyya irin Najeriya. A kwanan nan ne wasu rahotanni suka bayyana cewa ƙaramin ministan tsaro na Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya maka wasu fitattun 'yan jarida biyu a gaban wata kotu a jihar kano bisa zargin ya masa batanci a yayin da 'yan jaridar kuma suka ce suna yin aikinsu ne da doka ta basu dama. barista umar sa'id ne lauyan da ke wakiltar ministan a shigar da karar shi ne girma ministan ya shigar da kara a kan batanci da suke masa tun daga farkon shekarar nan har zuwa yanzu suna batanci a gidajen rediyo da talabijin da haza social media news wa saboda haka ya shigar da kara yana neman zuzumucin kudi naira biliyan goma ko ga kowane ɗaya daga cikin wanda aka fara shari'a har kotu ta ba da huda ranar ɗaya ga watan disamba cewa su wanda ake tsara lallai su dakata kar su kara batanci ko su kara wani a kan social media game da shi minista ko kuma ofis ɗinsa har sai an saurari doku da aka shiga ranar sha biyu ga watan disamba to da yawan su daga ciki gaskiya sun yi compliance sun kama kotu amma ɗaya daga ciki a bai daina wa? yana ta batanci yana tsarkawa a social media in fact mun koma kotun mun gaya wa kotu kuma kotu ta ba da umarni na gaba kamar yadda doka ta tanada. Kamar wani umarni na gaba kotun ta baya? Eh za a kara za a ba shi takarda ce wanda daga baya kuma kotu za ta ga mataki a kai shi. Yawa domin ba wanda zai rena kotu kuma ya zauna lafiya babu shi. mu wanda ya fi karfin doka kuma kowa yana karkashin doka. Dole in kotu ta ba da oda dole a yi mata biyayya. Barista na ga wasu ƙungiyoyin farar hula masu zaman kansu na 'yan jaridu suna cewa kamar wanda kuke karewa mai girma minista yana amfani da wannan damar ne ne domin ya yi wa 'yancin kudin albarkacin baki da kuma 'yancin 'yan jaridu karan tsaye me za ka ci akan wannan a'a ba haka bane gaskiya lallai haka ne doka ta ba da dama mutum ya faɗi albarkacin bakinsa amma kuma akwai limit akwai wajen faɗin albarkacin baki akwai limit ɗin da in ka je kuma ka shiga hurumin mutum to kuma kotu ba za ta kyale ka ba doka ba za ta kyale ka ba yawa shi wannan wanda ka taɓa hurumunsa ko kuka ci sa yana da dama ya ɗauki matakin da ya kamata yawa ba za ka fake da faɗin albarkacin baki maka mutuncin mutum sai ta cin mutuncinsa. To sai dai lauyan da ke kare 'yan jaridar da ake kara barista Nasir Sa'id ya ce zarge-zargen da ake yi wa 'yan jaridar ba su da tushe balle makama. A ta bakinsa suna yin aikinsu ne da kundin tsarin mulki ya ba su karfin ikon yi amma ba cin zarafin wani ba. To kamar yadda ka sani a dokokin Najeriya sun baiwa duk ɗan najeriya daman ya bayyana ra'ayin shi da fahimtar shi akan al'amarin da ya shafi ƙasa musamman 'yan jarida suna da dama su bayyana ra'ayinsu akan abubuwan da ƙasa take ciki su kuma yi bayani akan abubuwan da ya faru a ƙasa na fahimtar ne kan cewa kamar suna bata shi wanda yake wakilta amma abin da yake bayyane na farko ba su suka kago labarin da ake yadawa a kan shi bello matawalla ba hukumomin bincike sun yi bincike a kai kuma in mintuna kafin a kawo ga wannan matsayin kamar yadda kafafen yada labarai suka sha bugawa da jaridu za ka ga maganan ba su ne 'yan jaridan da nake wakilta suka kirkira ba kuma suna da dama a matsayin su na 'yan jarida da kuma kafafen yada labarai musamman irin su bishan media services da farin wata tv da bishan fm suna da daman su yada labarai da ra'ayoyin al'umma akan abin da ƙasa take ciki kuma wannan abun ne suka yi ba ba su yi mishi batanci ko sun yada wani abu da yake batanci a gare shi ba in ma an yi batancin watakila hukumomin bincike da suka yi bincike bincike a kan shi har suka buga a jaridu ila su ne za a iya cewa sun mashi batancin mun shigar dai da bayananmu a gaban kotu kuma muna tunanin kotu za ta yi abin da ya dace mun shigar da takardu muna kalubalantanta saboda muna da fahimtan kan cewa yin hakan kamar za a hana su daman da dokoki ne na najeriya ya ba su na su bayyana ra'ayinsu akan abubuwa da ya shafi ƙasa su kuma fallasa ta'annati da dukiyan al'umma wanda in muka kalla kafafen yada labarai daman bayan wayar da kai na al'umma da suke yi haƙƙinsu ne kuma su holding government accountable sannan kuma su su matsawa hukumomin gwamnati akan su ɗauki mataki akan zargi da ake yi akan waɗanda suke rike da madafun iko su kuma bai kamata a ce lokacin da suke yin abin da doka ya ba su iko su yi kuma ya zama an ce an hana su don kare ah, ma wani haƙi wanda kotu ta tabbatar da haƙƙin nashi ba tuku. Ƙungiyar masu gidajen rediyo ta arewacin Najeriya dai ta ce sam ba za ta lamincewa irin wannan cin zarafi daga shugabanni ba. Inda shugaban ƙungiyar Abdullahi Yalwa ya ce kuma san wannan ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba. karamin ministan tsaro ya kai wasu manya-manyan 'yan jarida jarida daga nan arewa da alhaji shu'abu mugadi na vision fm da kuma Ramalan na Liberty. Wayannan 'yan jaridu mutane ne da suka daɗe cikin wannan aiki kuma sun kware, Babu shakka suna ɗaya daga cikin shugabannin arewa ma gaba ɗaya ba maganan aikin jarida ba kawai. Minista Matawalle ya kai ƙaran wayannan mutanen kuma mu ba mu amince ma da hanyoyin da aka bi ba kuma muna mamaki da ya, ya tsame wayannan mutanen guda biyu kawai a magana da yake yau an shekara shekara kusan fiye da uku ana yin ta ya zaɓi wayannan shugabannin a matsala da yake yawancin ma jaridu da gidajen rediyo na talabijin na kudu sun fi gidajen arewa ma a hasa wannan wutar amma a ce 'yan arewa kawai ya zaɓa kaga ya nuna a tsari ne nashi da wasu masu irin wannan ra'ayin nasa na a hana 'yan jarida a arewa yin aikinsu kuma wannan buƙatar tasa ko manufa nasu insha Allahu ba zai nasara nasara ba domin babu wanda ya isa ya hana mu mai aikinmu da yake tsarin mulki ya ba mu dama kuma duk da irin matsaloli da shugabanninmu na arewa suke bamu a wurin tabbatar da an halaka wannan aiki na jarida to ba za mu yadda ba kuma za mu ci gaba aikin jarida a gare mu nan a arewa aiki ne mai muhimmanci shugabanninmu su sa hamadu bello Sadauna sun san manufan karfafa wannan aiki idan arewa tana son ta cimma kudu kuma shine babban manufa namu muna mun yi kira ga shugaban kasa da a matsayinsa na mutum mutumin da ke kishin demokradiyya ya nisar da kansa da mutane irin wa'annan ya nisar da kansa da aiki da mutane irin wa'annan da yake ba su da wani kuduri na sai su dunkushe a durkushe arewa kuma su, hana a, aikin jarida a, cikin arewa ya dawwama to ba za mu daina faɗin gaskiya ba. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a jiya talata zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya zaɓi wani ƙwararre a harkar hada-hadar kuɗi da hannun jari a cibiyar hada-hadar kuɗi ta wall street a matsayin sakataren cinikayya a sabuwar gwamnatinsa biloniya howard letnick mai shekaru 63 a duniya ɗaya ne daga cikin shugabanni a tawagar shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnatin trump da ke taimakawa wajen tantance ɗimbin mutane da za su zaune manyan mukaman gwamnati da zarar trump ya kama aiki a ranar 20 ga watan janairu a ranar talata gwamnatin amurka ta amince da dan takarar bangaren adawan kasar venezuela edmundo gonzalez a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ke kudancin amurka watanni bayan shugaba nicolas maduro ya yi ikirarin lashe zaben na watan yuli sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya amince da gonzales cikin wata wallafa a kafar x inda a ciki ya nemi a girmama zaɓin da masu kaɗa ƙuri'a suka yi a venezuela a jiya talata ukraine ta ce ta kai hari kan wasu rumbunan ajiye makamai a yankin bryansk na rasha a gabanin wayewar gari harin da bangarorin masu fada da juna suka ce shine hari na farko da aka kai da makamai masu linzami da ke cin nisan zango irar ballistic da amurka ta samar bangarorin biyu sun yi jayayya kan karfin harin da ya zo kwanaki biyu bayan fitar da rahoton da ya ce shugaban amurka joe biden ya sauya manufar amurka inda ya amince da a yi amfani da makamai masu linzami masu cin nisan zango a daidai lokacin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ke cika kwanaki dubu daya masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin Hawa Sharif da ta karanto labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.